ziyarar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ta sake farfado da muhawarar da ake yi na mai gurbin fulbiya a ƙasar Kamaru. Duk da taɓarɓarewar yanayin lafiyarsa a 'yan shekarun nan, shugaban ƙasar Kamaru na ci gaba da gudanar da mulki shi kaɗai. Tabbas ya dogara ne da wasu mambobi da yake naɗa su kuma ya kora su yadda ya ga dama. Tun shekara 1982, Mr. Biya yake kan karagar mulki, amma shekarun bayan nan ya taƙaitar da bayyana cikin jama'a. Wasu na alakanta wannan da raunin lafiya da shekaru, kamar Zubairu Abdullahi ɗan jam'iyyar adawar MRC. Ai, shugaban ƙasa Fulbiya mutum ne da shekaru 89 eh, kowa ya san ya gaji kuma duk wanda yake shekara 89 a hankalci san cewa ya gaji eh to kamata yi a canza shi shi ba ba yawan fitowa ma a shekara kamar su biyu za a shi mun a fara canza shi ya gaji masana harkar siyasa da dama suka ce babu wata makawa shugaban kasar faransa emmanuel macron da paul biya ko a sirrance ne za su tattauna kan yadda ake fatar mulkin kasar kamaru ya kasance bayan paul biya alhaji ibrahim manazarcin siyasa ya ce nawa tunanin a kai shi ne manta cewa shugaban ƙasa paul biya mutum ne wanda yake da wuyan sha'ani wuyan sha'ani me yasa na ce ma wuyan sha'ani yana da siri mutum ne mai rike siri ba a gane masa abin da ku kuke tunawa ba a ta nan yake ba kuma abin da kuka ce kuna so shi wani sa'in baya so sai abin da ya ga dama ike yi don mun gani irin tafiya da suka yi zaman su da game da tsohon shugaban kasan kamaru amadu aijo irin gwagwarmaya da yi bayan tsohon shugaba ya yi masa biyayya amma bai taɓa nuna mana fiskansa ba sai bayan mutuwan shugaban kasan kamaru amadu aijo shugaba paul bai nuna mana wata fiskoki daban to saboda haka mutum ne wanda yake ba a juya shi ta sauki sai abin da ya ga dama yake yi amma game da zancen shi zuwan shugaban faransa to manta cewa faransa tana da yarjejeniya da kasan kamaru tsohon yarjejeniya ne aminiyanta ne na mulkin mallaka saboda haka zai iya zo kamaru su tattauna ta fannin kasuwa da fannin agaji da waɗansu abubuwa sha'anin likita da ilimi na kimiyya sai ya iya ma ba faɗo wannan ba kawo wannan tambayan ba na cewa ɗansa zai canjin sakamanda da mutane suke faɗa Zakari Sa'adu shi kuma ga abin da yake nufi. Ita Muhammad Bashir Ladan zuwan shugaban kasar Faransa Kamaru na da sarkakiya sosai. Mai sanance tana da sarkakiya saboda alaƙa da ke tsakanin Kamaru da ainihin Faransa alaka ce wacce ta yi tsami tun tsawon shekaru biyar. Musamman ma lokacin e, zaben dubi da ma goma sha takwas wadda ya kai ga ainihin aka garkame eh, wasu magoya bayan jam'iyyar mrc bayan ita jam'iyyar ta yi ikirarin cewa ta lashe zaben 2018 to lamarin da ya kai ga ainihin shi kanshi shugaban kasa emmanuel macron furta wasu karaman da bai su dace ba yayin da wani dan fafutuka ya masa tambaya a kasar faransa cewa kamata ya ce kamata ya yi baki a cikin wannan harkar wanda shugaban kasa emmanuel macron ya kira ga shugaban kasar kamaru eh, cewa ya yi kokari ganin cewa ya mutunta dancin dan adam kuma lamarin da ya kai ga ainihin jami'in gwamnatin kasar kamaru mayar da martani cewa kasar kamaru kasa ce mai cin gashin kanta kuma tana tafiya da al'amuranta ba tare da ainihin ta ba ta wato ta yi amfani da umarnin wani shugaban kasa ba to kaga ire-iren wa'annan ababen ya kai ga an kai wannan matsayin kuma zuwan shugaban kasa emmanuel macron kasar faransa a daidai wannan lokacin da anin dangantaka yake tsami da wasu kasashe da noman faransa ba banza ba ne saboda ainihin idan ka duba kasar faransa dai eh, a kasar kamaru zan ce ta wato hulɗa ta yi ta hannu kai yarjejeniya tsakaninta da ainihin kasar rasha kwanakin baya na matsalar tsaro da dai shawararsu to a yanzu ita faransa tana neman kawo gyara kan kuskuren da ta yi a da Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawundi a ƙasar Kamaru.